wa وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba du yan uwa masu kallo da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haduwa a cikin shirin mu na afaro daga tushe inda a wannan halka muke karatun ko a wannan zaman na ran litinin ko talata muke karatun littafin akhdari mun daɗe ba mu yi ba mun yi wajen wata bakwai ba mun karatu ba tun daɗewa kafin azumi har aka yi azumi aka gama wannan shirin Allah ya sa mai albarka mutane da yawa suna magana a kan shi rabona da in yi wani shiri ko in kanta da wani littafi da mutane ke magana tun rayuwa mai daɗi da muka yi in samu wanda ake ta magana a kai kamar a faru daga tushe musamman a halari ba mutane da yawa suna magana cewa sun ji daɗi sun fa'idantu abin da ya kasance na daidai cikin wannan shirin daga Allah ne na kuskure daga gare ne daga shedan ne abin da ya kasance na shirin ya muwafaka ya amfanar da jama'a abu ne wanda muke so kuma muwafaka daga Allah ce muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara wannan shirin albarka Allah ya sa saboda shi muke yi Allah ya sa ya amfani jama'a fiye da waɗanda suka ce ya amfani su kuma fiye da waɗanda yake amfani a yanzu shine fa'idar intanet abu yana nan ko da yaushe za a iya dibawa za a iya amfani da shi wannan littafi na ahlari mun shiri har goma sha biyu cikin waɗannan shirin goma sha biyu mun karanta abinda mai ahlari ya fara da shi na awwalu ma yajibu alal mukallafi mun karanta waɗannan muka gama wanda shine kamar muqaddimar littafin abubuwa na halaye da da ɗabi'u da abin da yake wajaba ga musulmi ga abin da yake baya wajaba ga musulmi da sauransu sannan mun yi magana game da tsarki mun yi magana game da najasa yadda ake gudanar da ita mai magana game da farillan alwala sunnonin alwala mustahabban alwala mai magana game da taimama farillanta da sunnoninta da mustahabbanta mai magana game da abin da ke kare alwala da abin da mai alwala ke doka, da wanda baya doka, da hukuncin taimama game da alwala mun yi magana game da haila mun yi magana game da nifasi mun yi magana game da lokutan sallah da sharuɗan sallah mun yi magana game da farillan sallah da sunnonin sallah da mustahabban sallah mun zo mun yi babi da ke magana falalar sallah da girman sallah wannan shirin shiri na goma sha uku shi kuma wannan shirin zai yi magana ne game da halin mai sallah lissalatul ce sab'atu ahwal watan wannan zaman namu ne yau abinda zamu karanta fasalin da zamu karanta a wannan littafin na ahlari a shirin mu na goma sha uku na a faru daga tushe na ahlari Fa'ida faɗin shiri na kaza in ka samu wani shiri kasancewa an yi shiri kaza ba da kai ba don haka in ka neme su ina ina tsammanin duk suna YouTube ko duk dukkanin suna YouTube da shiri na farko har zuwa na sha biyu wannan na sha uku shi ma zai sauka a YouTube sannan dukkanin suna a Facebook in page inda ake ake ake yin su kuma dukkanin suna a WhatsApp group da ake tura su dukkanin suna a Telegram a Telegram da ake da ake tura su haka wannan shine shiri na uku yau shirin yau wannan shirin wannan zaman karatun da zamu yi fasalin da zamu karanta cikin ahalari zai magana game da halin mai sallah game da tsayi ko zama ko kwanci wace sallah tana da matukan muhimmanci tana da matukan wajabci akan mumin da dole sai an yi ta a kowane hali ko a yi ta a tsaye ko kuma wanda bai iya yin tsaye a yi ta a zaune ko a yi ta a kwance ko a yi ta a dama ko a yi ta a hagu shi za mu karantawa watan kasancewa ban da lafiya ban iya tsayi bai hana kai sallah ban da lafiya ko zama ban iya yi bai hana a yi sallah ban da lafiya inda nake kwance ko motsa ban iya yi in koma gefen dama ko gogen hagu dole a yi sallah a can baya mun faɗo cewa ban iya alwala dole a yi sallah ban iya taimama dole a yi sallah sallah ita kai haka cikin ibada azumi da kayi tafiya daga sokoto zuwa gusau in kaga dama ka sha ruwa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayyamin ukhra fa iddatun min ayyamin ukhar wanda bai da lafiya yana iya aji azumi wanda ya tafiya yana iya aji azumi ko tafiya ka kai ko baka da lafiya ko baka samu ruwan alwala ba ko baka samu ruwan wankan janaba ba ko baka samu ruwan wankan haila ba ko baka samu ruwan wankan nifasi ba injini ya dauke kin samu tsaki ko baka samu ƙasar taimama ba sallah dole dole sai an yi ba a bai lokacin ta ya wuce ba a yi ba wurin babu ruwan alwala don babu ƙasar taimama don ban iya yin tsaye a sallah don ban iya yin zaune ma rashin lafiya ta ta kai ko zama ma ban iya yi a'a don ban iya ban iya juyawa inda nike gefen hagu nake kwanci ba na iya juyawa gefen dama duk baya hana kai sallah dole sai kai sallah to wannan fasalin namu yau mu ne yau zai mana gani hali nawa ke ga mai sallah mai alar ya ce faslun fasali lissalatil mafruvati sallar farilla ya tabbata ga sallar farilla sab'atu ahwalin halaye guda bakwai haka yanzu halaye guda bakwai tsakanin zama da tsatsayi da zama da gincira da dogara akan wani abu da kwanci hali guda bakwai ne dole kai sallah cikin hali na ɗaya in ya gagara hali na biyu hali na uku hali na hudu hali na biyar hali na shida hali na bakwai duk za mu ji su ya ce murattabatin wanda yake wannan halin guda bakwai haka suke jere da juna wannan dole wannan ake yi in ba iya yi sannan dole wannan in ba iya yi sannan dole wannan in ba iya yi sannan dole wannan sannan kuma um, ba iya yi sai uku na ƙarshe wanda yake akwai zaɓi tu'adda alaiha wanda ake sallar farilla a kansu arba'atun minha alal wujube hudu cikin bakwai in nan dolin dole ne sai an bi su sai in ba iya na ɗaya sana'a na biyu in kana iya na ɗai ka yi na biyu babu ka da sallah in kana iya na biyu ka yi na uku baka iya sallah baka da sallah in kana iya na uku baka iya na ɗai baka iya na biyu amma kana iya na uku ka yi na hudu baka yi na uku ba baka da sallah shine arba'atun ha alal wujubi hudu akan wajabci ne wa thalathatun alal istihbabi sauran uku kuma akan mustahabi ne wata akwai hali na ɗaya hali na biyu hali na uku hali na hudu dole sai an bi su jere da juna in ba iya wannan sana'a yi wannan a sallah sannan akwai uku na ƙarshe wanda mustahabi ne in ka fara yin wannan kafin wannan sai malami ala ya ce fallati alal wujubi halin da akan wajabci awwalu hal qiyamu bi ghairi istinadin na farko su shine tsayi ba tare da dogaro ba doka in kana iya sallah kai tsaye ba sai kai dogara ga wani abu ba to wajibi ne kai sallah akan haka in ka dogara ga wani abu kai sallah baka da sallah mutum ne lafiyar shi lau zai iya tashi ya yi sallah da tsaye zai iya tashi ya yi sallah da tsaye kabbata da ake sallah an ce da tsaye da ake sallah ai karatun fatiha da sura shi ake da tsaye sannan ai ruku'i a tashi a ce sami Allahu liman hamidahu tsaye dai sannan a duka ai sujuda da sauransu da zaman da ake tsaye da ake nufi lokacin kabbarar harama da lokacin karatun fatiha da sura idan kana iya yi tsaye ba sai ka sa sanda ka riƙa ba in kana iya yi tsaye ba sai ka jingina da gina ba to dole tsaye za ka yi in dai kana iya yi ko da baka da lafiya ne amma kana iya sallar ka da tsaye to da tsaye ake sallah sun ya mu bistinadin sannan tsayuwa da dogaro idan baka iya tsayuwa babu dogaro sai ka tsayu ka dogara ga wani abu ko sanda ko gina ko bishiya ko wani abu ko wani ginshiki a masallaci ko wani gini saboda yanzu baka da lafiya ko ka tsufa ta tsufa tsayi ne maka wahala sai ka sa sanda ka riƙa idan kana iya tsayi idan kana iya tsayi babu sanda kai tsayi da sanda babu sallarka wata za ka iya tsaye lafiya lau ka yi sallarka har ka gama sai kasance sai kawai ka samu sanda kawai don kana da kasala sai ka riƙe sanda ka dogara ko ka samu wani ginshiki a masallaci wani amud wani fila na masallaci sai ka jingina ka yi sallah babu sallarka ko kuma ka samu wani gini gina ta masallaci gefe sai ka jingina don shi wata an mace sahu <laughs> wanda ke sahu ƙarshe ƙarshen sahu ƙarshen sahun farko ƙarshe sahu na biyu ko ko ƙarshe daga gefe raya idan idan daga gefe idan aka mace shi ga gina ya kasance an jaye gina gina za ta faɗi bai da sallah ya aka mace ka ga gina ya kasance ka ka kwanta a gina haka saboda wasu suna zuwa babu space space dan kaɗan sai ya ce sai ya shiga ya mace sai a mace sai ya kasance shi ya laƙe ga gina haka in gina masallacin ta faɗi kai ma zaka ka faɗi baka da sallah saboda me saboda ka riga ka jingina daga ginin masallaci don haka mun ce sallah farilla tana da halaye guda bakwai jere da juna su ne muke kawa na farko tsayuwa babu babu babu madogara in za ka iya tsayuwa in ka iya tsayuwa baka jingina ga komai ba to dole haka za ka yi sallah na biyu kuma sai ka yi jingina ga wani abu in baka iyawa thummal julusu bi ghairi istinadin sannan zama ba tare da jingina ba ba tare da ka dogara da wani abu ba kai sallah a tsaye ba ka dogara da wani abu ba in kana iyawa in baka iyawa ka dogara da wani abu in ka zaka iya sanda in zaka iya sanda kai sallah sai kai zaman ka da gangantu baka da sallah in za ka iya jingina a kan dutse a kan gini ko a kan fila ta masallaci ginshikin masallaci ko a kan wani abu za ka iya jingina da shi ka yi sallah sai ka yi sallah baka jingina da shi ba ka yi zamne kawai in ka yi jingina da shi za ka iya da tsaye sai kai ka zauna to baka da sallah thummal julusu bistinadin sannan da zama tare da jinginu ko dogaro ga wani abu in kana iya sallah da zaune ka yi abinka ba ka iya da zaune ma sai ka jingina ga wani abu saboda tsufa ko saboda rashin lafiya ko wani uzuri to sai ka dogara ga wannan abu ka yi sallah thummal julusi jummal julusu bi ghairi istinadin sannan zama ba tare da abin dogaro ba wannan sune hudu jere da juna sannan zama bi ghairi istinadin thummal julusu bi istinadin sannan zama da abin dogaro shine na hudu don haka sallah da tsaya ke sallah da tsaya ke sallah dalilin wa'annan abubuwan shine annabi sassan ya ce ma imran bin hussein salli alal ardi in istata'ta kai sallah akan ƙasa in kana kai salli qa'iman in istata'ta wa illa fa qa'idan fa illa fa ala jambin ga wani riwaya ce wa illa fa aumi ima'an annabi ya ce ka kai sallah da tsayi in kana iyawa da tsaye ya kunshi kai kai tsaye ko wani abu kan rike do ana ce mai da tsaye kamar da ibn kudama a cikin almuguni shi ma yin magana ibn kudama hambali ne shi ma a cikin almuguni ya yi irin wannan magana mai tsawo kamar imam nawawi cikin shahi sai muslim shi ma shafi'i ne shi ma ya magana irin haka kamar shek muhammad bin salih uthaymin da yake ba wata mazhaba ya kayyade ba amma dai duk malamai sun tafi akan cewa in kai in kana iya tsayuwa cikin sallah to za ka yi tsaye in ba ka iya tsayuwa cikin sallah za ka riƙa wani abu ka dogara ga wani abu ka yi sallah in ba ka iyawa to sai ka zauna in ba ka iyawa sai ka zauna ka jingina da wani abu wannan guda hudu wajibi ne duk wanda kake iya na sama kai mai bi mai to baka da sallah kana iya sallah tsaye baka jingina ga komai ba kawai saboda son rai sai ka rike ice kai sallah da shi ko ka jingina ga filan masallaci ga ginshikin masallaci ga amud na masallaci ko ka jingina ga ginin masallaci ko ka jingina ga wata bishiya ko ka jingina ga wani ga bangon ɗakin ka ko wani ya rike ka kana sallah da tsaye in kai babu sallar ka kai tsaye tunda kana iyawa amma in baka iya yin tsaye to ya halatta ka rike sanda ka jingina ga bishiya ka jingina ga filan masallaci in baka iya ku ka wani abu baka iya tashi an yadda kai da zaune in baka iya sallah da zaune haka sai ka rike wani abu sai ya kasance ka kishingida ga wani abu ka jingina ga wani abu ka dogara ga wani abu wannan yana halatta sai ya ce fattartibu baina hadhihi al-arba'ati alal, al-wujubi jerantawa tsakanin waɗannan guda hudu wajibi ne sai in baka iya na farko sannan kai na biyu sai in baka iya na biyu sannan kai na uku idza qadara ala halatin minha idan kana iya yin wani hali cikin su wa salla bi halatin yayi salla ko kuma yayi sallah da wani hali dunaha wanda bai kai shi ba batalat salatuhu sallah ta ta ɓaci kana iya yi tsaye sai ka yi tsaye da ginshiki kana iya yi tsaye ka jingina ga wani abu sai ka yi zaune kana iya zamne sai ka yi zamne ka jingina ga wani abu to in ka bar na ɗaya ka yi na biyu bayan kana iya na ɗai babu sallah in ka bar na biyu ka yi na uku haka dai shi ya ce wasu salasatin ladhi alal istihbabi uku ɗin da aka yi akan mustahabbi uku ɗin da ake yi akan mustahabbi su kuma hiya an yusalli ajizu ala hadhihi thalathati al wanda ya kasa yin wa'annan da aka ambato ala hadhihi al-arba'ati wanda ya kasa wa'annan ala janbihil ayman sai akan gefe ne na dama sun ma'alal aisar sannan ana hagu sun ma'ala zahrihi sannan a bayanai don haka mutumin da baya yin sallah tsaye yin sallah tsaye in ya riƙa wani abu baya iya yin sallah da zaune baya yin sallah da zaune rika wani abu sai ya yi a gefen dama ya kwanta gefen dama idan baya iya yi kwanta gefen dama ya kwanta gefen hagu kila gefen dama yana mai ciwo idan baya kwanta gefen hagu daman da hagun ciwo suke sai ya yi a rairan yana kallon sama haka ake yin haka ake yi ala zahari fa in khalafa fi thalathati idan ya saba ga waɗannan uku na ƙarshe lam tabdul salatuhu sallah ta bata ɓace ba wata idan yana iya yin gefen dama sai da ganga kawai sai sallah ta gefen hagu to yayi makaruhi amma sallah ta bata ɓace ba yana da sallah idan yana iya gefen hagu kawai sai ce shi sama zai kallo yayi sallah zai akan bai ne to babu matsala akwai akwai sallah ta amma dai yayi makaruhi sai ya ce lam tabdu salatu, sallatai ba ta ɓace ba don haka yanzu zan maimaita waɗannan yanzu muna da halaye guda bakwai na farko kai salla da tsaye baka iyawa kai sallah da tsaye ka rika wani abu shine na biyu baka iyawa kai sallah da zaune baka iyawa kai sallah da zaune ka rika wani abu ka, jingina ga wani abu baka iya hudu sun ƙare kenan wa'annan dole ne sai in baka iya wannan kake wannan na biyar shine kai sallah da kwanci to tunda baka yi kai wani abu gefen dama na shidda baka iya gefen dama kai gefen hagu na bakwai baka iya gefen hagu sai kai kana kallon sama hudu na farko dole sai in baka iya wannan kake wannan uku na ƙarshe kana kana iya yin kowanne kana iya yin gefen dama kana iya gefen hagu kana iya gefen hagu kana iya kana kallon sama amma dai su ma da suke jere shine in baka yi akan haka ba to kayi makaruhi sai ya ce wal istinadu ladhi tabdulu bihi salatu irin jinginon da sallah ke baci a kan shi ala a wastinadu ladhi tabdulu bihi salatul qadiru ala salatul qadiri ala tarkihi jinginawa wadda sallar wanda yake iya barin shi take bata sallah huwa alladhi yasqutu bi suqutihi wanda yake faɗi abin ya fadi. wa in kana la yasqudu bi suqudihi idan ba zai fadi ba idan abin da yake jingino da shi ya fadi fa huwa makruhun jinginun makruhi ne yanzu in kana sallah sai ka jingina ga wani abu kawai An jaye abin nan sai ka zugo sai ka tsayin ka to sallar ka bata bace ba wannan dai makruhi kai tunda kana iya yi tsaye ka tsaya ka jingina ga wani abu amma in in an jaye abin zaka fadi don shi dazuni ce masu sallah gehen masallaci wanda in gina ta fadi masallaci kai ma zaka fadi baka da sallah don yanzu akwai bambanci da wanda ya dogaro ga bambanci biyu wanda yana iya sallah da tsaye bai dogara da komai ba sai dogara da wani abu sai a ci bai adiba a gani in an jaye wannan abin yana faduwa eh da an jaye shi ma ya fadi. watan duk ƙarfi ne ya ba su ya dogara gare shi hutawa yake a kan shi bai da sallah sallah shi ta baci an jaye abin sai da ya girgiza amma ba zai fadi ba to akwai sallar shi amma dai yayi yayi makaruhi wa in kana la yaskudu bi suqudihi fa huwa makruhun in baya faduwa da faduwar wannan abin da ya jingina gare shi ko ya dogara gare shi to wannan jinginan makaruhi ce wannan duk a sallar farilla ake magana sai ce wa amma nafilatu amma sallar nafila fa yajuzu lil qadiri ala al qiyam an yusalliha jalisan yana halatta ga wanda yake iya yin ta da tsaye yayi ta da zaune ita sallar nafila kawai sallar nafila yau kiyamul laili za ka yi kana iya yin tsaye sai ka ce kasala ne ka ji kawai tsayin nan ban iya yi yau kuma gani na saba kiyamul laili ba yi abita da zaune kawai wannan yana halatta sai dai kana da rabin ladan wanda ya yi tsaye kamar yadda hadisi ya inganta kamar ga yanan malam zai faɗi ya ce wa amma fila fa ya lil qadiri ala al an jalisan amma sallar nafila yana halatta ga wanda ke iya yin ta da tsaye yayi ta zaune walahu nisfu ajril qa'imi yana da rabin ladan wanda yake da tsaye baka wanda yana iya sallah lafiya lauta nafila yace Allahu akbar ya kabbata ya abice da tsaye sai da zaune in ta ta farilla ce babu sallah ku tuno in ta farilla ce babu sallah mun ce in kana yi da tsaye kan ma yi tsaye da jingino da wani abu ko da dogaro da wani abu baka da sallah amma ta nafila kawai kana yi da tsaye ka ce kawai bai ka kabbata abin ka kai nafila to kana da rabin ladar wanda yayi in kai da zaune kai kana da rabin ladan wanda ya yi da tsaye kana da rabin ladan wanda ya yi da tsaye amma akwai sallar ka waya juzu an ya ha jalisan waya kuma ba da zalika kuma yana halatta kana cikin sallar dare ko sallar nafila ko circe ko da rana kana cikin yinta da zaune ka kabbata ko ka yi zamne sai ka tashi da tsaye sai ka isuwa wa an ha qa'iman ko ya shige ta yana da tsaye wa yajlisa ya zamna ba da zalika bayan haka yi yana halatta sallar nafila kamar yanzu cikin Ramadana da ake sallar tarawih ko sallar tahajjud mai wahala sai kawai ka kabbata kai yi zaman ka kawai ka yi zaman ka yi zaman ka sai ka ga liman ya yi kusa kai ruku'i sai ka tashi tsaye sai a ruku'i da kai ko kuma ka kabbata ka bi liman da tsaye liman ya daɗe yana tsaye ka kana da ciwon kafafu wasu na da ciwon kafafu wasu mata musamman mace ce tana so ta yi bi liman tana da ciwon kafafu ko wani mai jiki masha Allah tabarakallah kafafu ne ba su ya ɗauka ta shi kuma liman ɗan period kamar masu jafar ɗan bai da ƙiba sai ka bi sallah sai ka bi shi sallah sai ya yi ta ja yi ta ja yi ta ja yi ta ja shi bai da dauyi ka ga kai kai za ka wahala sai ka zauna ka kawai kai ƙiba gare ka sosai amma a sallar na fila banda sallar farilla sai ka zauna kawai ka faro da tsaye ka zauna ka isuwa ta yanzu wannan in wanda annabi sassa ya kasance na wannan annabi sassa ya kasance na fara sallar sallah da zaune ya sallah da zaune da sai ya kasance saurar aya arba'in ko talatin ya yi ruku'i sai ya tashi tsaye sai ya karanta su sai ya ruku'i ya tsaye in ya ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd ya koma yi sujuda Allahu akbar ya dokako ya koma yi sujuda ta biyu ya dokako sai ya zama bai tashi sai ya zama ne ya ci gaba da karatun sallah sai yayi yayi sai ya kai sauran aya arba'in yayi ruku'i sai ya tashi tsaye sai ya karanta su kamar da hadisin na Aisha ya tabbata sannan sai yayi ruku'i sannan ya ci gaba da sallati don haka shi wanda sallar nafila ita yana halatta ga wanda ke iya yi tsaye yayi yi zaune yana halatta ka shiga ka fara sallah da tsaye ka kasa ka zauna ka shiga ka fara salla da zaune ka tashi ka ci gaba da yi tsaye duk yana halatta sai mala ya ce sai hali ɗaya illa an ya ha bi niyyatil qiyami sai in ya shiga sallar da niyyar tsayuwa eh zan yi ba zan zauna ba fiha cikin ta fayamtani ujulusuhu suhuba da zalika sai kasance ba za ya iya zama ba kenan ba sai kasance zaman ya hannu sai kasance zama ya kasance ya hanu gare shi watan ba zai ba zai zauna ba amma yana da wahala ka shiga sallah ka ce na in tsayi eh zan yi cikin zuciya da ma ake niyya ka yi niyyar tsayi eh za ka yi ciki kamar irin wannan ne wasu ke cewa wanda ya alwallar sallan jana'iza ba zai farilla ba eh idan ita ɗaya yi niyya kawai wannan alwallan na yi niyya zan yi sallar jana'iza ɗaya ba zai yi farilla ba wazi zai tsaya yi wannan niyya kawai an tashi sallar jana'iza ka yi alwalla kawai haka in ka gama sallar jana'iza da ita zaka yi zuwa kai sallar farilla saboda niyyar sallah ka yi kawai ta ɗauke maka hadasi zaka zaka iya yin yin sallah da ita sallar nafila ko sallar farilla amma in cikin zuciyarka lokacin ke alwala ka kudurta wannan alwallar sallar nafila dai zan yi da ta ba zan sallar farilla ba ba zai irin wannan niyya haka ne zaka shiga sallah ka san kafafunka na ciwo ka san kana da babban jiki ka san mu kai ka kai niyyar na shiga cikin zuciyar kudarta na shiga wannan sallar domin dai in yi sallah da tsayi a wannan wahalsuwa wannan wahalsuwa ta yi yawa kakka yi wannan niyya anan wannan babin ya tsaya kila yana buƙatar in koma fassara shi domin a faru daga tushe muna muke yi muna fa'i kaɗan kaɗan faslun malami ala ya ce wannan fasali ya zo ya bayani lissalatil mafubati sab'atu ahwalin sallar farilla tana da hali guda bakwai murattabatin wanda suke jere suke da juna tu'adda alaiha wanda ake yin sallah a kansu ko tsayuwa ko tsayuwa da jinginu ko zauna ko zama da jinginu ko kwanci gefen dama ko gefen hagu ko kallon sama arba'atun min halal wujubi hudu na farko wajibi ne haka ake yin su wa thalathatun alal istihbab uku kuma mustahabi ne watan hudu na farko dole ne sai ba iya wannan ake wannan fallati alal wujubi wa'inda ake yi akan wajabci awwalu hal qiyam na farkon su tsayuwa bigeri istinadin ba tare da jingino ba ko dogaro da wani abu mutum ya tsayu kawai ya fara sallah mu bis bistinadin sannan tsayo da tsayuwa da dogaro ya zanka dogaro ga wani abu kuka jingina ga wani abu thummal julusi bi ghairi thummal julusu bi ghairi istinadin sannan zama ba tare da dogaro ba na uku kenan in baka iyawa thummal julusu bi istinadin sannan zama da dogaro da wani abu yace fa tartibu baina hadhihi al-arba'ati jerantawa tsakanin wayannan guda hudu alal wujubi wajibi ne fa idha idza qadara ala halatin minha idan yana iya ɗaya daga cikin su wa sallah bi halatin dunaha yayi sallah da wanda bai kai hakan ba baqalar salatu sallah ta ta ɓaci wannan hudun kenan tsayo tsayo tsayuwa babu dogaro tsayuwa da dogaro zama babu dogaro zama da dogaro wa thalathatu alladhi ala al-istihbabi uku inda mustahabbi ne su a su hiya an yusalli al-ajizu ala hadhihi thalathati al mazkurati ala janbihi al-ayman ala hadhihi al-arba'ati al mazkurati ya kamata shine wanda bai iya sallah akan wa'annan guda hudu da muka ambato yayi sallah ala jambihil aymani yayi akan gefe ne na dama thumma ma'alal aisari sannan gefe na hagu thumma ala zahri sannan yayi akan bayanai fa in khalafa fi thalathati in ya saba cikin wa'annan uku lam tabdul salatuhu sallah ta bata bace ba idan yana iya gefen dama ya gefen hagu ko yana iya gefen hagu yayi a kwance sallah ta bata bace ba wal istinadu alladhi tabdulu bihi salat dogaro ko jingino wanda sallah take ɓaci da shi salatul qadiri alal alatarkihi wanda sallar wanda ke iya bari ne take ɓaci huwa allazi yaskudu bi suqutihi wanda mutum ke faduwa ya jaye abin da ya jingina akan shi in ka jingina gabo an jaye shi faduwa za kai kuma kana iya tsayuwan to sallar ka ta ɓaci don ka jingina gare shi wa in kana la yaskudu bi suqutihi idan mutum baya faduwa da faduwa wannan abin da ya jingina gare shi fa huwa makruhun wannan makruhi ne kawai ba wajibi bane amma wannan a sallar farilla ce kamar yadda ya ce lissalatil mafrudat ya sallar farilla nafila fa ta nafila babu wannan dokat yace wa amma nafilatu fa yajuzu lil qadiri alal qiyami an yusalliha jalisan ita nafila yana halatta ga wanda yake iya yin tsaye yayi ta da zaune mutum na iya yin sallah da tsaye yana halatta yayi ta da zaune amma ya sani Wala walahu nisfu ajril qa'im yana da rabin ladan wanda ya tsaye haka mutum biyu suka yi raka'a biyar suka yi raka'a shida wannan da tsaye wannan da zaune kuma na zaunen yana iya yin tsaye to sai a ce ko nawa ladan wanda ya tsaye ya samu kai zaka samu rabin lada ne wa yajuzu an yadkhulaha jalisan ita sallar nafila yana halatta mutum ya shige ta da zaune wa ya kuma ba da zalika bayan haka kuma sai ya tashi au an kulaha, 'Ka'iman,' ko ya shige ta da tsaye wa yajlisa da zalika ya zauna bayan haka illa an kulaha, bi niyyatil qiyami sai in ya shige ta da niyyar tsayuwa ayyatul qiyami fiha da niyyar tsayuwa cikin ta hu ujulusuhu da zalika wannan lokacin to yana hanuwa mutum ya zauna wani irin in mutum aka ce yana iya sallah da zama ya zai zauna wani irin zama zai yi mun san zaman da ake cikin sallah ba irin shi zai yi ba ya ka ce zaka iya sallah baka iya sallah da tsaye kai da dogaro ba ka yi da dogaro kai da zaune wani yin zama za ka yi ba yin zaman da ake cikin sallah musamman zaman da ake cikin sallah a zamna akan kawahu ba shi ba ta matela ake yi tarabbo ta matela ya ke ta matela irin irin zaman da ake yi je wurin sarakuna wanda ba a yi a ba a yin shi shi shi irin zaman da ba a yi an je wurin sarakuna ta matela shine in ka zo wajen da ake tsayuwa sai ka yi irin wannan zama haka irin wannan zaman ake ta matela irin ka haɗe ƙafafunka haka ba irin zaman da ake cikin sallah ba lokacin tsayuwa haka kana nan ka kabbata Allahu akbar ka fara karatu kana haka in ka zo rukuyi sai ka yi haka ka yi imai Allahu akbar sami Allahu liman hamida in ka je sujuda Allahu akbar da zaka taso daga sujuda sai ka warware wannan zaman sai ka yi zaman da ake yi irin na sallah don haka da tsaye da ka kabbata irin wannan zaman zaka yi in ka zo ruku'i irin wannan zaman za ka yi sami Allahu liman hamida irin wannan zaman za ka yi ka je sujuda da wannan zaman za ka fara zuwa in ka taso da sujuda ta farko sai ka canza wannan zaman yanzu an shiga cikin zama a sallah wannan shine irin zaman da ake yi da mun karanta wannan babin yana da fa'ida da wanda zai zo ya tambaye ka ko ka je mara lafiya bi iya sallah da tsayi bi sallah da zaune kamar yadda ina tsammanin cikin abin da yasa Allah ya samu wannan cartoon na ahlul albarka yana adiresin abubuwan da mutane ke bukata abubuwan sallah ne na yau da gobe wanda ake bukata ahalari rariya matatar sallah nun sha ƙasa hausa da za ka samu kusan kowa ya san ahalari mutane da yawa sun san ahalari saboda yadda amfani ne yake da yawa ji karatun mu na yau ya nuna muna bambanci tsakanin farilla da nafila game da tsayuwa ya gaya muna a sallar farilla hali bakwai akwai game da tsayuwa wani duk bai san haka ba wani aza sallar farilla Allahu akbar ya dake masallaci ayi in bai bai da lafiya bai tashi tsaye sallah sai ce wallahi bai sallah ba kwana na uku yau da lafiya ko tsayuwa ban iya gidan shi ban yi sallah ba ba haka nan kaga wanda ya bi mu yau yi karatun yau ya san cewa ai sallah ma hali bakwai ne in baka iya tsaye to ka tashi ka rike wani abu mana la ko rike wani abu ne ban iya tashi to kai da zaune la ko zama ba ka ganni nan kwance wala ko zama ban iya yi to ka rike wani abu ka zauna ko na rike wani abu ba zan iya zaman ba to kai gefen ka na dama ai gefe na dama duk ciwo yake bana iya kwantawa kai gefen ka na hagu ai gefe na hagu ciwo yake bana iya zana to da kake hakan kana kwanci kana kallon sama kai kai sallah haka nan shine hali na bakwai sai ka ce mai duk wa'annan abubuwan da na gaya ma kai wannan ko kai wannan duk rubuce ka cikin littafi ana sallah haka in ba a yi sannan yi haka sannan yi haka sannan sannan ayi haka kaga ka ka ka samu lada kuma ka ka nuna ilimi yayi yayi aikin shi sallar nafila ce zan yi fa ce to sallar nafila ai kana da zabi kai da tsaye in baka yin sallar nafila da tsaye kai da zaune in baka yi da zaune ka kwanta sallar nafila ce ina yi da tsaye amma ni ba gajiya nake suka ce kai da zaune babu matsala amma dai zaka samu rabin lada wanda ya da tsayi ah to ni fa ina yi da tsaye da zaune ka haɗe gaba dai ana haɗewa raka ɗaya ka yi da rabi tsaye rabi zaune ana yi na ka haɗi cikin alari aka haɗi amma an wuce alari cikin hadisi aka faɗi annabi sallallahu alaihi yakan yi haka yayi yi sallah da zaune bayan ya tsufa watan yin sallah da zaune na kasancewa akwai uzuri wani tsufa ne wani rashin lafiya ne wani rashin lafiya wani sashen wani gabbai ne cikin jiki ne da suke ba shi wahala tsayi wani girman jiki ne ya kasance girman mai girman jiki yana son ya kiyamu laila lele daɗi ba zai iya ba saboda tsayuwa duk nauyi yana akan kafafu ne ba zai iya ba wata ciki gare ta da sauransu don haka duk ana sallah haka sai ka ga mutum ka ce ai kana sallah to wani wani irin zama zan yi zan zauna kamar ina ta hiya ne sai ka ce a mun gwada irin zaman da ake in a tsaye ne za ka yi tarabbo shi ake yi to bai mu babi na gaba yace faslun yajibu qada'u ma fi dhimmati min as-salawati yanzu wannan fasali shi kuma zai muna magana yadda ake ranka sallah ya ce yana waje ba a ranka abin da ya kubce abin da a cikin zimma abin da ake biyan mutum na salloli wala ya hillu tafwidu fi zalika ya halatta a sake game da ranka sallah idan ana biyar ka salloli to dole ne sai ka ranka kun ya halatta ka yi sake wa man salla kulla yawmin khamsata ayyamin wanda kullun yayi sallar kwana biyar falaisa bi mufridin wannan ba mai sake bane ana biyar ka sallar wata guda sai yau da ka tashi ranka sun yi yawa baka yi sallar wata guda sai ka yi sallah har ta kwana biyar to ba za a ce kai kan baka yi saki ba sallah aka tashi sallah asuba kai bayan ka gama asuba kai asuba biyar azhar kai azhar biyar la'asar kai la'asar biyar magariba kai magariba biyar isha'i kai isha'i biyar ko ka samu lokaci ka tsaya kai azhar biyar la'asar biyar magariba biyar isha'i biyar ka gaji babu matsala kai baka cikin mai saki zaka baya halatta sallolin da ake biyar ka na wata ɗaya wata biyu ana biyar ka sallah a ce zaka ranka su kuma kayi sake baya halatta to kullum wata biyu ne zan iya yin na wata biyu kullum kana na kwana biyar to baka yi saki ba yace wa yaqdhiha ala nahwi ma fatatu mutum yana ranka sallah gwagwado ta kubce mai in kanat hadariyatan qadaha hadariyatan in sallar gida ce ya ranka ta a matsayin sallar gida wa in kanar safariyatan qabaha safariyatan idan sallar ta tafiya ce kasaru ce kenan ya ranka ta a matsayin ta kasaru sawa'un kana hinal qada'i fi hadarin aw fi safarin lokacin da yake rankawa duk ɗaya ne yana zaman gida ne ko yana tafiya ne mutum yana zaman gida yana yana zamni dan sokoto ne yana zamni sokoto sai ya ce sai tun ana biya ce sallah ta wata ɗaya to ya tashi zai yi ta ta wata ɗaya a Sokoto yana Sokoto ake biya ta sallar zai ranka ta ta wata ɗaya zai ranka ta ya zai ranka ta zai ranka ta a matsayin sallar gida wata mai kan sallar gida sallar zaman gida raka'a hudu azhar raka'a hudu la'asar raka'a hudu isha'i ba zai mata kasar ba mutum yana gida sai tuna cewa jiya ana rankuna jiya na mance gaba ɗaya jiya ban yi sallah ba ana biya ta sallolin jiya ana biya ta in tashi rankawa azhar hudu la'asar hudu isha'i hudu haka ne da mutum ya tafi Lagos daga Sokoto ya tafi Lagos daga Sokoto ya je Kano daga Sokoto ya je Abuja sai kasance jiya gaba ɗaya bai yi sallah ba yana Abuja yau ya dawo Sokoto zai ranka to zai zai ranka akan kasar ne zai ranka ta akan raka'a biyu biyu yana zamne gida zai kasar eh saboda sallar da ake biya ta kasar ce sallar da ake biya ta kasar ce wanda ya ranta ma dala in ka tashi biya ne zaka biya da dala in naira ce zaka biya shi da naira kaga an an zoje don haka inda kana da carry over za ka yi carry over yadda ake yadda ake cocin kana 400 level amma kana da carry over 300 level in ka tashi za ka yi 302 ne ba za a maishe ta 402 ba tun da kana 400 level yadda kabbata can 302 haka za ka yi ta 302 carry over ce sai a ga cost registration form ɗinka 402 404 406 408 302 ci mai haɗa ka da 302 ci wala carry over ce ta last year ya take 302 haka za ka rubuta ta kana 400 level amma 302 haka sallah idan kana Lagos kana Abuja kana Kano kana Gusau sallah ya kamata ka yi tarka a biyu biyu sai ka zo Sokoto nan kake da Sokoto zauna zaka ranka ta zaka ranka ta a matsayin ka a biyu biyu haka in ka yi tafiya daga Sokoto kana Gusau kana Lagos kana waye sai ka tuna cewa jiya baka yi sallah ba kana Sokoto in ka tashi ranka su a Lagos ko a Gusau ko a Kano za ka ranka su a hudu ka cewa ai kasa ku kake yanzu musulunci ya ma sauki a tafiya kake kana sallah a haka ne amma dole sai ka ranka wadda ka bari ana biyar ka ita da take haka za ka ranka ta ana akwai wani abu mai mutukar muhimmanci wanda yake samun mutane da nake son yi bayani mutum ne ya tashi da airport din Sokoto zai sauka Abuja ko da ya tashi da airport din Sokoto karfe ɗaya da rabi daidai jirgi ya tashi karfe ɗaya da rabi jirgi ya tashi lokacin sallah azhar ya yi amma bai samu ya yi ba sai ya sauka abuja karfe biyu da rabi <laughs> ya zai sallah ta kasar zai yi ko kuma sallar azahar ka hudu zai yi ko da ta waje bagare yana sokoto yana airport in sokoto ɗan sokoto ne raka'a hudu ta waje bagare zai yi azahar ko da ya bada ita lokacin da ya kai lokacin zai bata biyu da rabi lokacin azahar bai fita ba karfe biyu da rabi amma kasar yake zai bada ita a ƙasar ne ana in dai cikin lokaci ne ana kula da lokacin ada'i ne lokacin bayarwa ne mutum ya taso daga abuja zuwa sokoto dan sokoto ne ko da yake iya port karfe 1 yi, karfe 1 yake iya port ɗin abuja in ya ce sallar azhar karfe 1 a abuja zai yi ta kasar ne raka biyu sai kawai sau ya shiga jirgi ya taso sai iso sokoto ko da iso sokoto karfe biyu sai da iso gida ya ce kai ban yi azahar ba ashe biyu da kwata ya dauko ya yi ya shigo gida biyu da kwata in zai sallah azahar ya zai yi ta zai ta raka'a hudu ta waje ba ka kana kasar amma baka yi ta ba lokaci bai fita ba amma da ta waje ba ka karfe ɗaya kana Abuja sai baka yi ta ba sai ka shigo mota ko jirgi ko wani abu ba kawo sakkwato ba sai karhe huɗu da rabi lokacin ta ya fita karfe hudu da, kwata lokacin ta ya fita to za ka ranka ta ne za ka ranka ta a matsayin sallar tafiya wannan point bai cikin ahlari amma yana cikin yawan damun mutane sai ga mutum tashi daga abuja zuwa lagos daga lagos zuwa kano daga abuja zuwa kano ko da ya tashi iya din da ya tashi lokacin sallar azhar yayi ko lokacin sallar la'asar yayi ko da ya kai inda zai je lokacin ma yana nan har yanzu lokacin bai fito ba sai ya ce to ni kasar zan sai ka zabi Allah gafarta malan kasar yi ko ba kasar zan ba kasar ba kasar in lokacin inda zaka bada ita zaka dibi lokacin ta bai fita ba eh ka iso Kano eh kai dan Kano ne dama tafiya ta kai ka Abuja eh to zaka yi sallar karka hudu ne a matafi nake ni iso Kano ni dan Abuja ne amma matsayi nake da fito ni iso Kano to amma ko da inda Abuja zan yin ta karfe 1 zan yin ta karka a hudu yanzu ko da na zo nan karfe 2 a Kano lokacin sallar azhar bai fita ba sai mu ce duk da haka ne zaka yi ta kasar ne ana kula da lokaci da inda da inda ka yi ta ai ya an jima zan ƙara wata fa'ida mai muhimmanci wanda ke ke da alaka da masu tafiya yanzu wannan alaka wannan abin da faɗi baya cikin ahlari amma yana da alaka da masu tafiya ai ah, tartibu bainal الحاضرتين jerantawa tsakanin salloli guda biyu wa'inda lokacinsu ne wa ya yasiril fawaiti ma'al-hadiri da yan kaɗan nan abin da ya wuce tare da wadda lokacinta yake wajibun ma'azzikir dole ne idan an tuna yanzu mutum ne ƙarfe hudu da rabi ga sallar azhar ga sallar la'asar sai mu ce sai yi azhar sannan yi la'asar su ne ta hadirataini hudu da rabi duk lokacin su ne sallar azhar da sallar la'asar hudu da rabi za ka yi sallar azhar da sallar la'asar duk ban yi ba wacce ka fara yi sai mu za ka fara yin azhar sannan kai la'asar ma'al yasiri min alfawaiti yan kadan mine yan kadan ga yanin zai faɗi yace yace wal yasiru arba'u salawatin fa adna ɗan kaɗan na sallah shine salloli guda hudu ko abin da bai kai haka ba ka tashi zaka kabbarta sallah asuba an yi an kiran asuba za ka kabbarta sai ka tuno baka yi azhar ba baka yi la'asar ba baka yi magariba ba baka yi isha'i ba haka sallah hudu to sai ka yi azhar sannan ka dawo ka yi la'asar sannan ka dawo ka yi magariba sannan ka dawo ka yi isha'i sannan ka yi asuba ta yanzu tunda hudu ne shine dan kadan ka kabbarta sallah za ka yi azhar sai ka tuna a ah, kai fa baka yi isha'i ba jiya baka yi la'asar ba jiya baka yi magariba ba jiya baka yi isha'i ba jiya baka yi asuba ba yau hudu ga lokacin azhar yayi sai mai ahlar yace ce sai ka yi la'asar din jiya kai azhar din jiya kai la'asar din jiya kai magriban jiya kai din jiya kai asuban yau da safe sannan ka kabbarta sallarka ta ta azhar ta yanzu yace wa man na alaihi arba'u salawatin duk wanda ake biya sallah hudu wa aqallu ko abinda bai kai ba sallaha qabla al-hadirati sai ya sallace su hudu din ko abinda bai kai ba sallah uku aka biyar ka kai magriba da isha'i ce aka biyar ka abinda bai kai hudu bane to sai ka yi sannan kai wadda lokacin ta yake mala yace walau kharaja waqtuha ko da lokacin ta ya fita wannan akwai sabani inda malikiya haka ne ko lokacin ta ya fi inda kauli mafi inganci in lokacin ta zai fita zaka fara yin ta in lokacin ta zai fita zaka fara yin ta amma in lokacin ta ba zai fita ba to zaka yi waɗancan wa yajuzul qada'u fi kulli waqtin yana halatta a rankun sallah kowane lokaci wala ya tanaffalu man alaihi alqada'u wanda ake biya sallah wanda waje ranko yake akan shi baya nafila kai da ake biya sallah a raka biyu zan yi nafila karama asuban da ake biyan ka abu biyu ce mana a ni raka hudu da ce zan yi ba ana bai ka zahar ba to ya za ka yi ka yi waye har masu cin bashi suna cin bashin mutane su sai data su yi ta facebook kana ganin shi na ta posting kuma kana biya ce kuɗi za haushi irin shi ne ka ce mai ahlar ya ce haramun ne wallahi akwai su ina ta ganin su ya zo wajenka ya yi maka kuka karanta mai kuɗi da zai iya baka kaga ya sai data yana ta zage yan siyasa guda <laughs> shi siyasa guda yake yi suna nan suna nan ko kunya ba su ji to babu mai alar ya ce ba a haka dole sai ka biya saboda in data ba wajibi bane na fila ne yanzu misali inda ana biyar ka bashi zaka sai abinci ka ci ka sai abinci fa'ila ne amma sayan data kana facebook kai data kai whatsapp ko ka sa credit ka kira ni don me ka kira na da waya na baka kuɗi baka biya ni kuɗi ba don me ka sa credit ka zo ka rage bashi mana da kai nake ba matsala bane wallahi na san ina biya ta ta facebook da kai nake da tsakani da Allah su kuna nan da yawa wallahi da nake biya bashi duk da ku nake kawai ku zo ku rage bashi da ake biyan ku sannan ku sai data hmm. ba ni ni faɗi ba karatu ne ya kawo gare ku ai ban taɓa yi muku magana ba ko ban taɓa kira ku ce magana bashi da ba amma dai tsakani da Allah ina san da shi kuma ban manta ba Allah ya baku ikon biya na mala yace waya juzul qada'u fi kulli waqtin yana halatta a ranko kowane lokaci wala tanaffalu man alaihi alqada'u wanda ke da ranko akai ne baya yin nafila wala yusalli duha baya sallar duha wala qiyam ramadan baya salla baya qiyam ramadan <laughs> ga ramadan a ganka lokacin tahajjud masallaci kai tahajjud ai kun kun haka tahajjud tu kai sai kai uku a ce kai fa ana biyar ka azhar da su ba ana biyar ka asuba ana biyan ka isha jiya baka yi ba to idan kai waje wani kiyamu ramadana shedu da duma ka karar ka wanda ake biyan ka mana sannan ka je ka je ka je abin nan yace wala yajuzu lahu illa shafa'u wal watr babu abin da yake halatta yi sai shafa'i da wuturi wal fajr da kuma ratayil fajr wal idani da sallar idi ana iya ganin ka sallar idi a ce kai ba kai ne yake biya sallar ce mai ahlar ya ce ana idi kana kana da dama kai idi wal khusufu da sallar roƙon uh, da sallar kisfewar wata ko kisfewar rana ya ce khusuf shine kisfewar wata kusuf kisfewar rana yan faɗi ɗaya ɗaya ba faɗi ɗaya ba ɗaya ya shiga na sallar khusuf da sallar kisfewar wata ko kisfewar rana wal istisqa'i da sallar roƙon ruwa wa yajuzu liman alaihi alqada'u an yi sallu jama'atan yana halatta liman alaihimul wa inda ake biya sallah su yi sallah jama'a dukkanin ku ana bai ku sallah azhar gaba ɗayan ku ku biyar to ɗaya shiga ya ba ku sallah duk ku yi dukkanin ku ana bai ku sallah magariba ku biyar ɗaya shiga ya yi sallah idan Salatu salatuhum yan sallar su sai daidai duk azhar ce ake biye su ko duk sallah mai raka'a hudu hudu ce ake biye su ko duk sallah mai raka'a uku ce ko duk sallah mai raka'a biyu biyu ce wa man nasiya adada ma alaihi min alqada wanda ya manci adadin abin da ake biya ta na bashi bashin sallah mai ahla ke magana ko na kuɗi haka ne duk wanda ya manci ko nawa aka biya ta ya san ana biya ta sallah amma ni wallahi na manci ko nawa ne sai ce sallah adada adada adadan la yabqa ahu shakkun yayi sallah adadin da shakka ba ta tsayawa hudu ne ko biyar kai biyar ni na san ana biya ta dubu hamsin ne ko dubu arba'in ka biya dubu hamsin shikenan ka fita ka biya dubu hamsin bashi baya da kyawu jihar sallah ana ranka bashi sallah akwai bashi bashi haka jama'a ku ji tsoron Allah mutane na ta ɗaukar bashi ba su biya wallahi haramun ne ba daidai ba ne yau ka rasa wanda ma yake zuwa da imani ya ce maka kuma haramun ɗin da kuka yi double double double ne saboda in kana biyar ka bashi in kana biyar wani ya zo kai mai ce mai kai mai ya baka bashi baka biya shi ba gobe ko wani ya zo yana ce ƙarya suke ƙarya yake ko an bashi ya biya haka akwai matsala zaka da Allah a ji tsoron Allah a dinga biyan bashin sallah kuma a biya bashin mai biyan bashi na kuɗi bai maimaita wannan da sauri mala ce fasulun ya ji ma fi zimmati min salawati yana wajaba a ranka abinda a cikin zimma abinda ake biyan mutum na salloli wala yahillu tafidu fiha ya halatta ai sake wajen biyan sallan nan wa man salla kulla yawmin khamsata ayyamin duk wanda ya salla kowane yini ya ranka sallar biyar da ake biya tai falaysa bi mufridin wannan ba mai sake bane wa yaqdiha ala nahwi ma fatatu mutum yana ranga sallah gwagwado ya takubce mai in kanat hadariyatan qadaha hadariyatan in sallar gida ce ya rinka ta sallar gida raka hudu hudu ko da yana lokacin tafiya ne wa in kanat safariyatan in sallar tafiya ce kasaru ce qadaha safariyatan ya ranka ta a matsayin sallar kasar ko da raka biyu biyu ne ko da zaman gida yake sai mai Allah ya ce sawa'un kana inal qada'i hadi fi hadarin aw fi safarin daidai ne lokacin da zai rankawa mazauni gida ne ko matafiyi ne daga lokacin tafiya ma ana rankawa amma in lokacin tafiya zaka ranka sallolin da ake biyar ka lokacin da kake zaman gida zaka ranka su a hudu hudu ne in lokacin zaman gida zaka ranka lokacin da sallolin da aka biyo ka lokacin tafiya zaka ranka su raka'a biyu biyu ne ba baya halatta a jinkirin sallah wai a ranka eh ba abin da ke uzuri shine man nama an salatin aw nasiha amma bai halatta sai mace kuma wadda sallah ta waje gare ta tana haila lokacin tafiya misali tana abuja ai sokoto ce ta je abuja wani abu sai lokacin sallah ya yi wata samu ta yi sallah wata shigo jirgi akan ci sai ta sai sokoto ta yi sallah sai haila ta kama ta haka sallar ta waje gare ta tana tana can abuja haka in haila bayan kwana uku ta gama haila bayan kwana biyar bayan kwana bakwai sai ta ranka ta a matsayin sallar tafiya kasa wuce tana nan sakutta ranka ta saboda lokaci ai tana Abuja sallar ta kama ta mace ce sai ta haihu kawai lokacin sallah ya bar samu yin sallah ba sai ta haihu tana lokacin tafiya ta dawo gida sai ta ranka ta a matsayin lokacin tafiya ko kuma in tana gida ne ta yi tafiya sai ta ranka ta a matsayin lokacin tana gida sai mala yace wat tartibu bainal hadirataini wa bainal yasiril fawaiti ma al hadirati wajibun jerantawa tsakanin salloli biyu da lokacinsu ne ko 'yan kaɗan da wadda an lokacinta wajibi ne sai an yi 'yan kaɗan ɗin sannan a yi wadda an lokacinta sai an yi azhar sannan a yi la'asar a'a isha'i magariba isha'i magariba isha'i asuba ce azhar sai an yi magariba an yi isha'i sannan a yi a yi asuba sannan a yi azhar ɗin ma'azzikir tare da an tuna banda ya manta wal yasiru abinda dan kadan shine arba'u salawatin salloli guda hudu fa adna da abinda bai kai haka ba wa man kana talaihi arba'u salawatin duk wanda ake biya salloli guda hudu fa aqallu ko abinda bai kai ba sallaha ya sallace su qabla al-hadirati kafin wanda lokacin ta yake walau kharaja waqtuha ko da lokacin ta ya wuce a gaya muku inda lokacin wadda annan zai wuce to ba a yadda kasance ka guda biyar ake biyar ka sai ka yi wagga sai ka yi abikka ka zo ka tasu za ka sallar asuba sai ka tuna ashe baka yi isha'i ba jiya amma in ka tsaya ka isha'i rana za ta fito a'a za ka fara yin asubarka in ka gama yan rana ta fito sannan ka yi ranka isha'i sai kasance ranko guda kai na isha'i amma in ba haka ba za ka yi ranko biyu kenan ka ranka isha'i ka ranka asuba wanda ya ka yi sarko biyu bai abin nan ba da ma ba dole ba ne wai in biske salloli guda biyar ba sai ka jera tasuwa in ka in kayi asuba yau ka tuna baka isha'i ba asuban ɗaya zaka maimaitawa man nama an salatin auna aw nasiha falyusalliha hina yadhkuruha la fara talaha illa zalika annabi yace duk wanda ya manci sallah ko ya bacci a lokacin ta ya ranka ta lokacin da ya tuna ta bata da kafara sai wannan don haka magana yin sallah biyu da ya ce sai an fara yi haka ne saboda hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi bin abbas ya ce randa aka yi yin handak annabi sallallahu alaihi sayyidina umar ya same shi ya ce ya rasulullah ma kittu an usalli al-asr hatta kadat shamsu an tagru ya manzon Allah ni fa ban iya sallar al-asr ba sai da rana ta yi kusa faduwa sai da ya ce wallahi ma sallaituwa har yanzu wallahi ni ba ma yi sallar ah, sallar al-asr ba sai annabi ya tashi yayi la'asar rana ta fadi amma ya fara yin la'asar sannan yayi magariba ya fara yin al-asr sannan yayi magariba inda malikiya Magari magariba lokacinta baya isa sai abin da ake alwala a shirya a yi tsarki a yi ta don haka tun da annabi ya yi ta ko da ya yi magari ba inda malikiya ko da ya yi magari lokacin lokacinta ya fita don shi suke cewa ko da lokacin ta biyu din za ta fita sai an yi ta farko amma dai sallar magari ba kauli mafi inganci lokacinta ta shafaki ya ɓace har lokacin sallar isha'i ya zo wa juzul qada'u fi kulli waqtin yace yana halatta a ranko kowane lokaci wala ya tanaffalu man alaihi alqada'u duk wanda ake biya sallah ki da ranko to baya nafila wala yusalli duha baya sallar duha wala qiyam ramadan baya sallar qiyam ramadan wala yajuzu lahu illa shafa'u wal watr babu abin da ke halatta ga sai dai shafa'i da wuturi wal fajr da sallar alfijr da waqtal fajr wal idani da sallar idi guda biyu idil adha da idil fitr wal khusufu da khusuful shams ko khusuful qamar kiswewa wata ko na gana wal istisqa ko sallar roƙon ruwa wa yajuzu liman alaihi alqada'u yana halatta ga wanda ake biya sallah kun ga sallar roƙon ruwa yanzu ya kamata a sallar roƙon ruwa ana tsananin buƙatar ruwa muna roƙo Allah ya bamu ruwa masu albarka wa yajuzu liman alaihi alqada'u yana halatta ga wanda ake biya ranko an yi alaihi alqada'u wanda ake wa'anda ake biya ranko mutum biyar uku hudu biyu an yi sallu jama'atan su yi sallah jama'a su yi jam'i idza wata hu in sallar su ta yi daidai da juna kowa sallar mai a hudu ake biya ta yi yana halatta su yi wa man nasiya adada ma alaihi min alqada'i wanda yammanci adadin komi ake biya ta yi na sallah salla adadan la yabqa ma'ahu shakkun sai salla adadin da baya shakkan cewa ya biya shi babu shakkan cewa ya biya haka wannan babin bai yi somari gaba ɗaya abin da muka karanta yau yau mun karanta cewa sallar farilla tana da halaye guda bakwai in ka zo zaka ka sallar farilla tsakanin tsayi da zama don haka yau wanda bai taba sani haka ba san haka yana da ilimi yau mai yawa in ya iske wani mara lafiya ya ce kagawa ne ban da lafiya yau sati yau kwana na uku ko sallah ban iya yi don ban iya tsayi sai ka ce a subhanallah ai mai ahalari ya faɗi cewa sallar farilla tana da hali guda bakwai hali na farko shine ka tsaye in kana iya yi in baka iya yi ka tsaye da dogaro ka gincira ga wani abu na biyu kenan in baka iya yi ka yi da zaune in baka iya da zaune ka gincira ga wani abu ka dogara ga wani abu ka yi da zaune sai ka ce mai wa'annan hudu dole sai in baka iya na ɗaya kake iya na biyu dole sai in baka iya tsayuwa kake kake gincira ga wani abu dole sai in baka iya tsayuwa da gincira kake zaunawa dole sai in baka iya zama kake gincira sai ka ce to bancin wa'annan hudu akwai wasu uku shine in ma baka iya yin zaune ko ka ka jingina ga wani abu to ka yi da kwance a gefen dama in baka iya gefen dama ka yi gefen hagu in ba ka iya gefen hagu to ka yi da kwance kana kallon sama ka ce wa'annan uku ko kana iya yin ɗaya eh, kana iya yin kana iya yin wanda ba shi ba kawai dai mustahabi ne ka bi su ɗaya bayan ɗaya sai ka ce mai amma sallan nafila ita ba haka bane sallar nafila tunda baka lafiya kana son kai nafila kana iya yin abin ka da zaune ko kana iya yin tsaye ma in kana shan wahala kana yin abin ka da zaune amma wanda ya yi da zaune yana iya tsayi yana da rabin ladan wanda ya yi da tsaye sai ka ce mai kuma sallar nafila fa kana iya shiga a fara yi da kai da tsaye ka zauna kana iya shiga ka fara yi da zaune ka tashi ka yi duka ne ya ake zama to ya zan zauna ina tsaye ka ce ina sallah ina iya zazzaune to lokacin nake karatun Fatiha da sura wani irin zama zan yi irin zaman da nake tsakanin tahiyya ko na sallamewa sai ka ce a'a kaga irin zaman da kake sai ka yi irin zaman da muka gwadi dazu irin zaman da muka faɗi dazu shine ta matela tarabba shikenan babi na biyu abinda muka muka karanta shine yana wajaba a ranka sallolin da ake biyan mutum kun baya halatta mutum ya yi sakaci wanda ake biya salloli da yawa kullum ya yi ta kwana biyar to ba a ce ma wannan mai sakaci ne kuma ka ce in za a ranka sallah ana ranka ta ne gwagwunar ta kubce in ta zaman gida ce ko tafiya a a zaman gida za ana ranka ta ne a cikin raka'a hudu hudu in ta tafiya ce ko zaman gida ake za a ranka ta a kasaru a raka'a biyu biyu jerantawa tsakanin salloli guda biyu wajibi ne ana biyar ka azahar da la'asar hudu da rabi biyar da rabi shida za ka fara yin azahar sannan ka yi la'asar kuma haka in in sallolin da ake biyar ka yan kaɗan ne yan kaɗan kuma su ne ka a hudu da abin da bai kai haka ba cikin abin da makaranta karanta yau baya halatta ga wanda ake biya ranko sallah yayi nafila wanda ake biya ta farilla baya nafila baya sallar walha baya kiyamun ramadana amma yana halatta ya shafa'i da wutu ya yi tsirta alfajar ya je idi yana halatta ya sallar kisfewar wata ko kisfewar rana sannan yana halatta ya sallar roƙon ruwa sai ka ce ku nawa ake biya sallah mu biyar ne kuna iya haɗuwa ku hudu ne kuna iya haɗuwa ku yi sallah in dai adadin sallah raka'o'in yayi daidai da juna wannan shine azu akwai abin da ce zan faɗi wata fa'ida ta masu tafiya kaga ɗazu na faɗi ɗaya nace idan mutum na Wanda babu cikin Allah nace idan mutum na Sokoto azhar ta yi mai ya isa Abuja da jirgi daidai lokacin azhar zai yi ta ne a matsayin kasar fa'ida ta biyu da zan baku shine idan mutum yana lokacin tafiya a hanya sai ya haɗe misali yana Abuja airport sai ƙarfe ɗai ina Abuja airport sai ya yi sallar azhar da la'asar sai jirgin su ya taso karfe ɗaya da minti goma sha biyar sai iso Sokoto karfe biyu da minti goma sha biyar in ya zo ko la'asar ta yi an jima karfe hudu ana kiran la'asar shi ba zai yi ba ya ga ya yi la'asar ɗi ta yi ya ga ya yi la'asar ɗi ta yi tun yana abuja lokaci bai yi ba shari'a ta ce ka haɗe mutum yana yana hanyar gusau zuwa sokoto ko da ya kawo tureta karfe ɗaya da rabi sai tsaya ya sallah sai ya sallah azahar da la'asar a tureta ko da iso sokoto tureta zuwa sokoto minti nawa minti talatin ko da iso sokoto karfe biyu ta yi sai ce a tashi a yi sallah sai ce a shi sallah ƙarfe biyu ta yi tashi a yi sallah a zahar za mu yi ce ana zahar ita a Allah ya yi matafiya za su sai ka kwanta jima a tashi ka lokacin la'asar ya yi ka ce ita ma na yi a ce kai tun da ƙarfe biyu ka dawo ka ce na yi abita na haɗe yana halatta ba sai ka maimaita ba wannan shi ma mutane na yawan kira malam mun yi sallar ƙasar ga hanya mun haɗe a zahar da la'asar ga ko da za mu je la'asar ba ta yi ba ya za a yi ƙauli mafi inganci ta isa ta yi insha Allah wayannan fa'idodin biyu sun yi nan gaba zan ƙara wata fa'ida masu tafiya suna buƙatar fa'idodi da yawa na salloli kana ganin rikici ake yadda ake ta salloli musamman abuja kaduna train kwama calar da ake ta salla ta yi ta yi yawa wallahi allah ya sauwaka allah ya sa mu gane abinda muka faɗi daidai allah ya ba mu lada kuskure allah ya shafe cikin zukatan mai shafe cikin littafan mu sai mun haɗu a wani shirgi na gaba